بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة إلى السلام عليكم ورحمة الله da saduwa da juma'a sha shida ga da ɗari hudu daga makka zuwa madina wanda kuma shi yammaci na biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da miladiyya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta 111 cikin wannan sura mai albarka suratul nahl yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun yau kuma za mu tashi farkon aya ta 112 mai Allah ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يأتيها رزقها وغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وبيجي وضرب الله مثلا قرية وقال الله مدعوكي يا بك مثال وتأل قرية kanat aminatan wadda ta kasance amintacciya tana zaune cikin aminci min al-gharat daga hare-hare la tuhaj ba a firgitar da ita ko razanar da ita Allah ya amintar da ita bi du'a abihim Ibrahim sakamakon addu'ar babansu Annabi Ibrahim alaihi salam mutma'inna alƙarya ce da ke cikin cikin natsuwa da kwanciyar hankali لا يحتاج الى الانتقال لا يحتاج الى الانتقال عنها بضيق babu kasuwa zuwa ga sai an bar garin wai dan matsatsi da ake ciki au khawfin ko kuma dan jin tsoro yatiha rizquha da min kulli makan arzikin ta na zo mata a wadace ta ko ina amma ana cikin haka fa kafarat bi an'amillah sai wannan alqarya ta kafirce wa ni'imomin ubangiji da Allah bi takdibin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar karyata manzon jira annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi me ya faru fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawf sai ubangiji ya tantana ma wannan alƙarya tufafin yunwa fa su aka darrabe su da fahi saba asinin har tsawon shekaru bakwai a jere Wankau ya kuma suturce su da tufafin tsoro bima yarawna min kowace islam saboda abin da suke gani kullum na ci gaban addinin musulunci su ko ba sa haka abin da ma yuhibbuna min al-istimrari ala ibadati alihatihim kifiyar abin da suke so na ci gaba da wanzuwa akan bautar iyayen da suka samu iyaye da kakanni akai bautar gumaka bima kanu yasna'un ubangiji ya dandana musu wannan ne bima kanu yasna'un saboda irin abin da suka kasance suna aikatawa na mugunyar aiki to anan malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu magana ta farko ayyana wata alƙarya ake nufi da wannan misali magana ta biyu malaman da suke ganin wannan misali an buga shi ne domin dukkan wani gari da zai samu wannan sifa ta farko da aka ambata sifa ta zaman lafiya sifa ta aminci sifa ta yatsuwan arziki amma kuma sai al'amurra su canja ayyukan mutanen garin na su rinjayi na alkhairi su bijire ma ubangiji su kangare mata sai karfi Allah ya ɗanɗana musu waɗannan al'amuran guda biyu shine tsananin yunwa da kuma zaman ɗanɗan zama na tsoro zama na rikin tsaro zama na rikin tsoro to waɗanda suka ayyana alƙalai da galibi sun ce makka ake nufi da wannan gaske waɗansu kuma suka fassara ta da cewa madina ake nufi an fahimta ko to amma dai in ma mun dauka maka ake nufi da wannan zance in ma mun dauka madina ake nufi da wannan zance al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab babban abin da ake izina da shi gamewar ma'anar da lafazan ayoyin suke wa ba wai sababin saukar aya ko dangantakar faruwar wani abu da saukar aya ina fata an fahimta dukkan waɗanda suka samu kansu cikin walwala da aminci da yaduwan arziki babban abin da zai zama tsaro ga wannan walwalata su da yaɗuwan arzikin su shine jin Allah amma da zaran sun kangare masa da zaran sun bijire masa ubangiji ta ala na iya jarrabar su da makamancin wannan ina ba ta an fahimta wannan dai shine babban izra kuma shine babban wa'azi da ya kamata mu dauka to sai Allah ya ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وبنجد ولقد جاءهم رسول منهم حقيقة منزونا مسمى يا رسول الله su mutanen wannan alkarya amma fa kazzabuhu sai suka kare tashi fa akhazahumul azab sai ubangiji ta'ala ya danke su da azaba wa hum zalimun su kan suna masu zaluntar kawunan su ta hanyar shirka ta hanyar sanya ma Allah kikiya wajen yi masa basa wannan ita ce karina da waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan alƙarya shine garin Makka tunda Allah ya ce wa laqad ja'ahum rasulun minkum هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين amma wannan ba za ta zanto karina da za ta tilasta mu akan cewa dole mu yadda maka ake bi ba domin kowanne manzo ai ana turo dandirin ne da ina fada mun ba kasafai ake turo ba kasafai akan turo manzo daga wani gari ya je wani gari ya yi wa'azi ba in ba hijira ba da in garinsa yi mazafi a ce yi hijira zuwa wani gari kamar da Annabi Ibrahim alaihi salam yi hijira daga garinsa ya koma Baitul Maqdis kamar da Annabi Musa alaihi salam ya tashi daga ya yi hijira kuma Baitul Maqdis kamar da wadansu annaba suka hijira daga wani gari zuwa wani gari amma da abu mai rinjayen faruwa shine kowane annabi ana turo shi da yaran mutanen garinsa kuma ana turo shi cikin garin annabawa galibin su yan birni ne wato yan cikin gari ne ba da karkara za a turo su birni don su yi wa'azi ba kuma annabawa galibin sun zo da yaran mutanen su wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim wa laqad ja'ahum rasulun minhum hakika zo ya zo musu na musamman daga cikin su fa kazzabuhu sai suka kare da shi wannan manzo fa akhadhahumul azab sai azaba ta danke su wa hum zalimun alhali suna zaluntar kawunan masu mutu cikin malamin tafsiri sukan ce kalmar wa ba aka zahu al azab ya nuna ba mutanen maka ake nufi ba mutanen maka ba danke su da ita azaba ba a nan gurin in sun fassara al'azab da ma'ana azab al istifali azaba ta atuje mutane irin azabar adawa irin azabar samudawa wadda an tumbuke su daga ban kasa gaba daya to amma kuma lafazin azaba yana zuwa ana nufin azaba ta duniya al azabud dunyawi ina fata an fahimta Allah ce kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi aw kaga nan azabu dunyawi ne ba lalle bane bai zanto azabu shaytan ina fata an bayyana ya iya zuwa azaba ce za ta tsana a mutane ko ta fari irin yadda aka garba mutanen makan da su sakamakon addu'a da manzon Allah ya musu wanda addu'a cewa Allahumma ij'alha alaihim sinina ya Allah sanya musu waɗansu shekaru na fari irin wanda ka gargaba mutane da su a lokacin annabi Yusuf alaihi salam sai da aka yi shekara bakwai ko tsarso na ruwa bai suka a makka sai da kasance saboda tsananin yunwa idan ka kalli fadin kasa sai ka kama wani turiri ke fitowa daga kasa yin sama shine farka tul yawma ta as-sama'u bi dukanin mubin yaghsha nas hadha azabun alim wato ainihin ka yi zuwa wani yini wanda za a rika ganin wato kamar wani hayaki mabayyani yana fitowa sai bai kasance saboda yunwa mutane suna cin fatu na dabbobi da suka zama mushe suna bin kashi suna dake shi su yi kamar abin nan da shi wato a fulawa da shi ko wani saboda saboda tsananin yunwa abu su ne ya zo dan suka suka samu manzan Allah suka ce jama'a sun halaka kar mutanen su kare gaba daya roƙi Allah za mu koma ubangiji ke in ba an roƙa sun ko suka aka yaye za su sake koma cikin Allah za su sake koma cikin kafirci ina fata an bayyana to a takaice dai ko ma dai wani gari ne a in maka ne in ma wani gari ne dai babban abin da ake so a dauka darasin da ke cikin aya idan mutane suna cikin zama na walwala da jin daɗi to ya kamata su yi amfani da ni'imar da Allah ya basu su dukiya wajen biyar Allah a ibadar da ake yi da dukiya ta mulki wajen biyayya ga Allah a ibadar da mulki ne ke yin amfani wajen tabbatar da ita da ilimi wajen biyar Allah ga abin da ake bukatar ilimi ya tabbatar wannan idan an yi haka ne sai a samu tsaro na wannan ni'ima da ake ciki da zaran an kauce kuma to Allah na iya jarraba mutane da azaba Allah zai Allah ce fa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ya arzuta ku halalan halin kasancewa sa halal tayyiban kuma da dada waskuru ni'mat Allah ku kuma gode ni'mat Allah da ya muku ta hanyar masa bauta shi kadai in kuntum iyyahu ta'budun matakar dai shi kadai za ku yi bauta ba za ku hada shi da wani ba إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة فلدي dangin abin da Allah ya haramta muku shine almaita wato mushe dukkan abin da ya mutu ba ta hanyar yanka na shari'a ba wannan shi da ake kira da suna mushe waddama kuma ubangiji ya haramta muku jini wato jini wanda yake mai faranya jini mai gudana قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لهم خنزير فإنه رجس wato jini wanda yake mai faranya wa lahamal khinzir ubangiji ya haramta muku cin naman alade idan aka ce laham shaham ma ya shiga cikin sa amma ba lalle bane in an ambaci shaham kuma laham ya shiga an bai ko duk inda aka ce naman abu kaza to kitsan da ma ya shiga amma an batan kitse baya sa nama ya shiga cikin ma'anar kitse amma kitse na yin kudin jini a cikin ma'anar mai nama إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به da dukkan abin da aka kururu sunan wani wanda ba Allah ba wajen yanka duk ubangiji da Allah ya haramta muku su wato duka abin da aka ambaci sunan wani wanda ba Allah da haka ba mun surra ghaira bazin wala amma wanda ya bazin ba tare da zalunci ba wala adin ba tare da ƙetare iyaka ba tilas sai ta sa zai ci daya daga cikin al'amuran da aka zana a baya cewa haramun ne fa inna allaha ghafurur rahim to ubangiji ta Allah mai gafara ne sannan ko mai jinkai ne ma'ana fa man tsarra fi makhmasatin ghayra mutajanibin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim bayani kan makamantar wannan aya diya gaba ta ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وبنجد ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة كلكم لنك فقا دنجل إذا أبند هرسلن كفكر صفا تامكو نكريا كلنك سوى هذا حلال أبو كذا حلال ليه wa haramun abu kaza kuwa haramun ne wannan halal ne wannan haramun ne ba tare da wahayi daga Allah ko manzon ba haka kawai dan saboda ƙarya haka kawai dan kirkire haka kawai dan tamfi dan bin son zuciya ku haramta dan dan son ranku ku halatta dan son ranku kan ku haka ai limalam yakillahu Allah kar ku cewa abin da yake Allah bai halatta shi ba halal wa lam yuhaddimhu kar ku sai Allah bai haramta shi ba haram li taftaru ala Allah al haka kawai dan ku kirkin ƙarya ku dingina ma Allah innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba lalle waɗanda suke kirkiran ƙarya su dingina ina jin jiya mun yi bayani sosai dangane da kirkirar kariya mutum ya dingina ma Allah abinda ba sai mun mai ta yau ina ba mun bayyana to anan kuma wajen wala ta qulu lima tasifu al-sinatukum kadhiba lima ma din nan ko dai ta zanto masdariya wala taqulu li ajli wasfi alfunatukum alkadhiba ko kuma ta zanto mawsuliya wala taqulu lil ladhi tasifuhu alfunatukum a lokacin alkadhib da aka ce alkadhiba sai zanto mansubun ne bi wato للذي تصفه ألسنتكم من الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب innal ladina yaftaruna ala allahi kadhiba la yuflihun kan sai dai natija ɗaya ce a cikin kowanne sawa'un mun faɗi na farko ko mun fada na biyu duk dai sakamakon shi ne kar ka yadda ka ce da abu haramun bayan ba ubangiji ya haramta shi ba kar ka ce halal bayan ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halalta ina fata an fahimta da wannan ne wani daga cikin magabata yace wannan ayar ta hana ni fatawa aka ce wata aya yace fadin Allah ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhiba yace domin a cikin dukkan masailan ijtihad babu yanda za a iya cewa abu haramun kaulan wahida dan ina jin tsoro tunda ijtihadi ne ba nasi amma duk abin da nasi ya tabbatar kaga naman alade nasi ya tabbatar da haramcin sa ko shakka ba za ka baka ce haramun mu ce jini mai kuranya abin da aka kururu da sunan wani wanda ba Allah ba don nasi ya tabbatar haramun ne ba ka kankan kace haramun amma dukkan abin da yake ijtihadi ne aka yi dan a tabbatar da haramci galibi salafai sukan yi wara wato sukan zanto sun yi tsantsani mutaka da gaske amma da su ce halal a haramun sai ce gaskiya ina kin abu kaza abu kaza bai dace ba ana akrahu kaza sai ya jingina kin abin zuwa gare shi in ya dace da daidai fa biha wa ni'mat in yayi kuskure wani ijtihadin sa dama bai jingina ma Allah ba kansa ya jingina ba ina fata mu kuma da wannan ne imam malik ibn anas kansa yake da san sai kwarai da gaske wajen fatawa kallama kaje ya ce abu kaza haramun ne in ba nasu ne karare zo a sa ko yace abu kaza halal ne in ba nasu ne yake dake akai wato suka yi sun sai kwarai da gaske sai dai mutum yace a gani na kaza bai dace ba ni ka kina jin abu kaza a gani na kaza babu ne a iya ra'ayi na kaza babu ne wannan ra'ayin ba wai na nufin ra'ayi irin nawa ba na son zuciya ra'ayi na ijtihadi ra'ayi da aka gina shi kan fahimtar waɗansu ayoyi da hadisai amma tun da dan adam ya iya kuskure abu ne ban nufi kalada ba sai ba sa son su bayyana haramci kai tsaye daga bakunan ko kuma su bayyana halarci kai tsaye daga bakunan sai dai suke wato wato dingira ma Allah kai tsaye kai sai dai su dingira abin zuwa kawo su ta yadda in yayi daidai ba biha wa ni'mat in ko ba dace daidai ba ha kuma dai ba su riga sun dingina ma Allah wannan abu ba ya kare ne akan su shine wala taqulu lima tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ابن كثير يقول ويدخل في هذا زي shiga cikin fadin ma'anar wannan aya kullu man a bid'atan laysa lahu fiha mustanadun shar'i duka wanda ya kirkiro wani abu na bid'a wanda baya da wata madogara ta shari'a ita da mutane ga abu na da fara ku sai ku yi abu kaza na da falala abu kaza ne da lada abu kaza neman kusancin Allah ne abu kaza kaza ne bayan baya da nasi kai haka kawai yake to zai shiga cikin fadin wannan aya aw halala shay'an mimma harrama Allah aw harrama shay'an mimma abaha Allah ko ya haramta abinda Allah ya halaka ko ya halaka abinda Allah ya haramta bi mujarrad ra'ayi wa tashahhihi haka kawai dan tsabagen ra'ayinka da abinda zuciyarka ke bukata amma ba dogaro da nasi ba ashe da falala da musahabi ne daga ina ke samun karkashin nafi karkashin nafsi sai in nafsi yake kaza ba ka ci abu kaza wajibi ne ko ka ci abu kaza mustahabi ne ko abu kaza bai falala ne sai kana da nafi in ba ka da da daga za ka samu da zaran ka yaka kake cikin wanda su yi ma Allah yake ki ina fata an kiyaye ha ko ba za ka ci abu kaza haramun bane ko ka ci abu kaza makaruhi bane ba ko da wayar haka sai kana da nafi domin da haramun da makaruhi dukkan su karkashin hani ne hani mai karfi haramci hani mara karfi ya zauto mai karhanci to kuwa da duka wannan karkashin hali ne hali kuma ko dai daga Allah ko daga manzon sallallahu alaihi wasallam to da dole mai kokarin kame bakunan mu kan dukkan abin da ba sa tabbat ya kasance mai zo dai ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون wato waɗanda suke kirkirin ƙarya su gina ma Allah ba za su rabota mata'un qalilun wa karfe dai dan jin daɗi ne kankani da za su samu a duniya kuma amma suna da azaba mai rabi a gidan lahira Allah ya tsare mata'un qalil khabar ne wato mubtada din ana kadrati ai mata'uhum mata'un qalil ko manfa'atuhum mata'un qalil dan amfanin da za su samu a duniya kankani jin daɗi ne a a wato dan jin daɗin da zan samu a duniya dan kankani ne bai sa karaya karya ba karfe kuma wani azabun alim suna da azaba mai girma وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وعلى الذين هادوا كم وطن دسك ذنبوا يهودا أي ابدأوا التوبة wato waɗanda suka yi da'awar tuba a yama Musa a lokacin annabi Musa alaihi salam thumma baddalu ba'da zalika shara'i Allah amma daga baya sai suka musanya shari'o'i da dokoki na Allah to akan waɗannan mutane haramna ma qasasna alayka min qabl muka haramta abinda muka baka labarin shi ada menene abinda aka bayyana annabi labarin sa ada wato abinda ke cikin suratul an'am wa alal ladina hadu haramna kull ladhi zukur wa min al-baqari wal ghanami haramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalaqa bi ardh ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين wato yahudawa an haramta musu wannan ababa an haramta musu kullu zai zukur dukkan abu wanda yake ma abucin kofato an bayyana ko kamar razumi an haramta musu cin sa kamar wato jumla an haramta musu cin sa wa min al bakari wal ghanami daga cikin abin da ya shafi tumaki awaki da kuma shanu haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kitan illa ma hamalat zuhuruhuma sai irin kitsan da ya makale a irin kashin gadon baya awil hawaya ko wanda ya garwayo ya tafi da wato kayan ciki aw ma khalafa bi azm ko kuma irin kitsan da ya garwaye da kashi amma banda wannan dukkan wani lafiyayyen kitse da za a yanka a jikin wannan dabbobin haramun ne akan saboda mai zalika da zainahu mai yi mun yi su saka ne saboda zalunci in ji Allah maka ma'ana an haramta musu dangin ababen da da halal ne dan saboda zalunci shine ce fa bi a menene a cikin suratul nisa'i kun tuna mun ayat وبظلم من wa هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل saboda wannan zalunci nasu da aka haramta musu ababen da da halal ne gari saboda ta'addanci to shine wa alal ladina hadu harramna ma alayka min qabl kan waɗanda suke yahudu mun haramta abinda mun riga mun maka labarin cikin da abinda wannan ke nuna mana shine tsakanin suratul an'am da suratul nahl kake al'anam tun da gashi a cikin suratul nahl ana mayar da kai abinda da an yi a cikin suratul an'am wato kenan وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل الله كي وما ظلمناهم بمظالم كيف با دمك حرم كامس ونن أبن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون دي دي سنكسن في سورة كان سنة ظالم سكاو ننسو بمجاوزتهم حدود الله تحير إذا سكرنك كيف ليجيا كوتشن وبنجد wa asbata alaihim ma hakamu bihi anfusahum sai Allah ya tabbatar musu abinda suka hukunta wa kawunan su wa bi irtikabihim al ma'asi kuma a sakamakon yadda suke zake ma ayyuka na sabo al mujiba lidhalik wadanda suke wajabta irin Allah ya yi fushi da su Allah ya haramta musu wannan ثم إن ربك للذين آمنوا سوء sannan kuma lalle ubangijinka dangane da wanda suka aikata mummunan aiki bi tahlilin imma ta hanyar halatta haram aw harimin ko haramta halal bi jahalati da jahilci ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا اما sai suka dawo bayan haka da wato ainihin suka gyara aikin su wa ma afsadu wato suka gyara abin da suka bata min amalihim na aikin su inna rabbaka min ba'daha lalle ubangijinka bayan waccan mummunan dabi'a da suka yi bayan waccan jahala su ko kuma bayan waccan tuba ta su daga furur rahim lalle mai gafara ne a gare su mai ne a gare su ma'ana dukkan wanda ya samu kansa cikin kirkirar wani abu ya faɗa ba tare da nasi ba ba tare da wahayi ba daga baya ya zuwa aji ko shi kansa ya ƙara karatu ko bincike ya kashe da kansa to sai zo ya gyara abin da ya na ba yi kokari ya gyara wannan bai da jahalatin ba lalle ne mutum ya kasance ya yi bisa ga jahilci ba ta iya wa da ganganci yayi duk ina daukar jahala ba wai nan gudun jahala ana nufin jahilci wanda ke kishiyar ilimi ba a'a ta iya wa jahala abin da yake son zuciya kishiyar biyayya ina fata an fahimta ka san abu kuskure ne amma saboda sun yi kana kare ki kana tsare ki amma saboda mahaifinka ya rayu akai ko saboda babban malamin ka ya rayu akai ko saboda wani wanda kake wa kara ya rayu akai ba ka san ka kuskuren da abin to amma daga ba Allah ya saka da ikhlasi da tsoron Allah to sai ka gyara wannan abu abin da ka gina na fatawa ba daidai ba sai ka zo ka gyara daga baya ba kuskure bane dan adam yayi kuskure amma kuskure shine dan adam ya gane kuskuren sa kuma ya gyara ba to wannan shine kuskure babu laifi kowane malami yayi kuskure cikin fatawarsa yayi kuskure cikin karatunsa wala Allah saboda karamin bincike wala Allah saboda azrabi da gaggawa wala Allah tuntuban harshe to dan yi wannan baya zama abin zargi wani yi kuskure amma zai zama abin zargi yayin da aka faɗakar da shi kuskurensa shi kuma shi gyara ba dan yana ganin in yazo ya tare ɗalibansa yace abin da na faɗa muku da shekarun jiya kuskure ne yanzu ga dai ne din wai idan ya haɗa kenan za su gane a ce mai nuna ba sosai ba malami bane sosai duk duka maka mane abu to wai gudun kar a gane shi sai ki ko musamman wani in na kasa da shi ne ya tunatar da shi sai ga ya zai faɗa da yadda zai yi wuce da ya tawu dan me zai faɗa kadi. shi ya riga ya gina mutane sun mai da shi marja'i sai ya zai gyara kuskuren to kaga nan gurin sai mutum ya tuka Allah ya tsare mu ta lafiya إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه انتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وبيجي إن إبراهيم للي النبي إبراهيم عليه السلام كان أمة يا كسر في جابولة ومن لفظ الأمة أنا أقول أنا نفي شوقبة ديك أبو كوي إماما قدوة جامعا لفظان الخير wato shugaba abin koyi wanda ya sa da dukkan siffofi na kamala siffofi na alkhairi da haka Abdul Razzaq As-Sanani ya ruwaito cikin littafin sa tafsiri daga Abdullahi dan Mas'ud wata rana Abdullahi dan Mas'ud yana zaune da dalibai a cikin karatun tafsiri aka karanta wannan aya inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shi kuma sai yace inna mu'azan kana ummatan qanitan lillahi hanifa sai suka sake wani ta ayar inna ibrahima kana ummatan shi kuma sai ce inna mu'azan kana ummatan qanita wato kaga annabi gurin zasu yi mamaki aya tana cewa annabi Ibrahim ya zama al'umma jagora shi kuma yana cewa wa mu'azan bin jabal ya zama jagora cikin al'umma sai ce a tadaruna al'umma kun san me ake nufi da al'umma abinda ake nufi da al'umma allazi yu'allimu an-nas al-khaira dukkan wanda yake koyar da mutane alkhairi yake a tadaruna man qanit kun san wa ake nufi da al-qanit yake al-muti'ul khashi'u lillah mai da'a mai kaskantar da kai ga ubangijinsa mu'az bin jabal ko yana da wannan sifa ma'ana abin da yake nufi tabbas wannan aya tana magana kan annabi ibrahim alaihi salam amma a iya samu waɗansu da ku su samu wani kaso na irin wannan sifa ko da ba su kai annabi ibrahim ba sai ibn sai ta kai amma ta iya samu wani kaso na da'a kaso da biyayya inna ibrahim lalle annabi ibrahim kana ummatan ya kasance jagora wanda ake koya da shi qalitan lillahi hanifa mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah hanifan wanda yake mai a akan tafarki na shari'a ai ba'ilan an al-adyan al-fasila ila din al wanda ya bauke wa dukkan wani addini karkatacce zuwa ga addini wanda yake mai kakke ولم يكن من المشركين كما da bai kasance cikin masu shirka ba allazina yaktari'una ahkaman min indi anfusihim wadanda suke kirkiro hukunce hukunce daga tunanin ko kwakwalan wa yattabi'unaha su rinka biyayya ga wannan abin da suka kirkiro duna ma unzila ba abin da aka saukar musu sannan kuma shakiran li an umi mai godiya ne ga ni'imomin ubangiji bi sa'a ta hanyar sa'a wala yubdiluha ko wala yubdiluha bil kufri da dai baya musanya waɗannan ni'imomi din ta hanyar kafirci idtabahu ubangiji ya zabe shi wa hadahu ila siratal mustaqim ya kuma shirye da shi zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ita ce shari'a da aka saka ta Allah ji wa atinahu fid dunya hasana anan gidan duniya mun ba ka abin da ake kira hasana to hasana din nan wadansu malamai suka fassara shi da cewa shi ne lisan sura wato kikkiawan ne ko mutane su rinka ambata shi da yau shi kan shi yaro kan waje an lisan sura fil akhirin waje an min warasati jannatin na'im lisan sura ne mutane su rinka ambatan su da alkhairi to sai zama abin girmamawa a wurin dukkan ma'abuta addinin da aka saukar daga sama daidai da yahudu dukkan gare wasu suna girmama annabi ibrahim da kirista dukkan gare wasu suna girmama annabi ibrahim da yahudu da nasara kowa ma da waye cewa annabi ibrahim din nasan sai da Allah ya mai musu da martani ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana alifan muslima wa ma kana min kaga lisan sulit bai samu da haka wajen suka ce atina fi dunya hasanatin lisan sulit wadanda suka ce abinda ake nufi da hasana da Allah ya ba shi shine az-zurriya at-tayyiba kyakkyawar zurriya ta gari wadda aka sanya annabta a cikin gidansa ta zama kayan gado wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan wannan ko ba karamar hasana ba cikin suratu maryam Allah ya ce falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا هذا قلنا أهل المسلمين ده ذرية كده قال لسان صدق ina fata an fahimta ina wa atinahu fid dunya hasana a nan gidan duniya mun ba shi kyakkyawan sakamako wa innahu fil kuma lalle shi annabi ibrahim alaihi salam fil akhirah a gidan lahira la salihina yana cikin salihan bayi na lahu darajatul ula wadanda suke da darajoji manya manya mun faɗa kan a cikin darasi da ya gabata cewa idan an kawo kalmar as-salihuna an yi shiru da annabawa da mursalai da kowa suna shiga ciki amma idan an kawo kalmar as-salihuna a wuri daya haɗu da kalmar al-anbiya to a lokacin da sai zan so al-anbiya arfa'u darajatan min as-salihin كما allah الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كذا أن للي الأنبياء والنبيون أرفع درجة من الصالحين amma idan aka ce as-salihin ka dai aka yi biyu har annabawa su da yin ba haka baka kana Ibrahim ce wa innahu fil asr bil min as-salihin in ka dauki salihin a nan gurin wani aji ne kasar ajin annabawa ma'ana annabi Ibrahim yana wani aji kasar ajin annabawa kuma ga annabi yusuf yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni yana nema abkan da shi da zuwa annabawa ba wai sauran salihi na wanda lafazin yana da fadi mutane da yawa na iya shiga ciki ba dan dai wancan mai tsufuku din wanda sai su wa innahu fil akhirati lamin salihin lalle a cikin gidan lahira yana cikin sa Allah ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبنجي ثم أوحينا إليك قدمك وهيدوا أغريك كي وانا النبي من جرمات أنه محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم سوى كبي الدين النبي إبراهيم عليه السلام hanifan halin kasancewar shi annabi ibrahim din mi kanke akan tafarki na shari'a wa ma kana min al-mushrikeen da dai da kasance cikin mushrikai ba lafazin hanifan anan min al-hali sahibul hali shine wa kenan wai sahibul hali anan gurin da suke kawo iskali suka ce an ce thumma auhayna ilayka an ittabi'i millata ibrahima hanifan duk an yadda hanifan hali to amma wai sahibul hali idan muka dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine sahibul hal yayi nisa kwarai da gaske wannan rabu idan muka dauki annabi Ibrahim to anan gurin lafazin Ibrahim mudaf ilayhi domin millati shine mudaf ina fata an fahimta wanda kenan tsakanin mudaf da mudaf ilayhi wane ne wanda yake umda ne shi a cikin zance wane ne wanda yake fadla ne tuko ne ka'idan mudaf shine ne umda a cikin zance mudaf ilayhi shine ne fadla tuko a ita ina ba an fahimta to amma akwai wata ka'ida da suke da ita alhau idan ya kasance shi mudaf sifa ne na mudaf ilayhi ko wani bangare ne na mudaf ilayhi sai da ko da ta shafe mudaf din mudaf ilayhi na iya wakilta shi da kuma anasa to babu da a irin wannan yanayi hal din nan ya zanto sahibul hal din shine mudaf ilayhi ba mudaf ina fatan kun fahimta domin millata ibrahim addinin annabi ibrahim ina fatan fahimta idan da za ka tire kalmar milla ka ce sun ma'auhaina ilaika an biya ibrahim hanifan zanta zai dade kuma zai dade ba zai dade. ta fuskar ma'ana zai dade. duk da cewa lafazin qur'ani ya kawo milla ta ibrahim saboda me milla din nan shi mudaf ne bangare ne na mudaf ilayhi ko sifa ne na mudaf ilayhi a ce babu laifi a nan gudun hal din ya zanto sahibin hal mudaf ilayhi in ba haka ba a wani tarkibin da ba wannan ba ba zai zama wannan da rabu ya zaura ne ba ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كبير الدين أن إبراهيم halin kasancewar shi an Ibrahim Hanifan bai kakke kan tafarki shari'a wanda ya tawaye wa dukkan wani tafarki ba na Allah wa ma kana min ko bai kasance kafin mushrikin ba wato an umarci manzon Allah kan ya bi addinin Annabi Ibrahim a wuraren dama cikin Alqur'ani wa qalu kunu hudan aw nasara ta duka Allah ta Ibrahim wa sannan sai qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin hadani rabbi Allah ya fiye da ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madadi wanne ne tafarki madadi dinan qiyama addini ne take menene addini ne take millata Ibrahim, addinin annabi ibrahim alaihi salam Allah ya yi ayyuhallazina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير هذا أنا الذي يبيع الدين عن إبراهيم فلن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى آخره وكنا تسكي سوا menene ake nufi da ba addinin annabi Ibrahim tunda addini malamai dan jin daɗi da da shi da al'umma suna kasa shi bangare biyu bangare na farko al-usul wato aqaid kenan aqidu bangare na biyu al bangarori na shari'a ayyuka reke to ana nufin ya bi wa ko kuma ya furu'an لا usulan ko kuma usulan la furu'an yabi ne a bangaren mai usulan la furu'an saboda ne bi dalilin kaulihi ta'ala li kullin قراءة من هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاتقوا الخيرات لا أكره ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وبنجي تعالى في إنما جعل السبت فلدي كتي أما يرجع سبت da zanto hutu na mako alal da zai nastalafu fihi ga waɗanda suka yi sabawa abinda aka yi musu wasiya da shi na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waye su ne yahudawa su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaba musu juma'a ta zanto ranar hutun su na mako sai suka ki suka tanko a asabar da nasara suka zo lokacin annabi isa su ma aka zaba musu juma'a su kuma suka ki suka tanko lahadi amma mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka sanki daidai ita ce juma'a sai ne manzo Allah ce nahnu al-akhiruna as-sabiquna mu ne na karshe a zuwan al'umma duniya amma mu ne na farko a ranar tashin kiyama bai da annahum utul kitaba min qablina an ba su littafi kafin mu amma an shiryar da su zuwa ga wani mako sai suka a wani rana a yi a mako sai suka saba muku da aka shirya da mu sai muka dace da daidai ita ce ranar juma'a da haka sai kai al-yawmu lana yau shine ranar mu na idin da muke ibadar mu wa gadan lil yahud wa ba'da gadin lin nasara gobe ko sai hudawa jiji kuma tawa kirista ya mutu duk ina sabtu alal ladina salafu fihi وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة للي أبنجد كذي هكوشي سكانوا فلانا كاتم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لكن أبن ساكة كيسنا سعطاني أكيد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين wannan aya tana umarnin da'awa imam ibn al-qayyim yace ana kasa waɗanda ake kira gida uku na farko akwai mutumin da yake neman gaskiya ido buɗe inda zai ganta ba tare da wani jayayya za a karba ba yake to shi ake nufi wajen kira da aka ce udu ila sabil rabbika bil hikmati kai kira zuwa ga tafarkin ubangiji ga ta hanyar hikima ai bil rizqi wal qawl layyin da tausasawa da daddadan zance da koro dalilai wanda hankalinsa zai iya dauka ba sai ka daga cikin ruya ba sai ka tayar da hankali ba kashi na biyu cikin mutane wanda yanzu ya shagaltu da ƙasa tsammanin ka ɓatan ne shi ne daidai amma in an zo tallata masa daidai yana buƙatar tausasa harshe ta hanyar bayyana halatti da haramci ta hanyar at-targhib wa tarhib ta hanyar saukin adillati shar'iyya koro dalilai na shari'a to su ne aka ce wal mau'izatil hasana wannan kuma ka kira da wa'azi kyakkyawa wannan matakin mutane na biyu al mau'iza ba a kyale ta ba sai aka ce al hasana a cikin nan a kifiyar wannan akwai mau'iza kuma da suke ne a sayya tunda akwai mau'iza kuma hasana da akwai mau'iza sayya domin dukkan wanda ya zo da ne. duka wanda zai rarraba mutane kyau lafin aikar da kasan ba mutu da hasana ne shi da kai jar da kai abinda ake so mai wa'azi ba na ci bane ta shirya cikin zukatan mutane abinda ke kanka shine koro da dini gamsar da abokin saurare ko da dan adawa ne ya tabbatar baka gajiya ba wajen kawo dalili na shari'a da buga misali da ke kusanto nesa bi ya kamar halaka an bayyana wa من man bi an bayyana wa inna allaha latifun alim dan duk wanda zai yarda da kai ya zanto ya yarda idan ka gamsar da shi da dalili ba za na kai ba ba cin mutuncin sa kai ba ba dan kama kallon ne masa ba yana jin tsoron ko kuma kai masa ba haka kuma duk wanda zai kan gare ya zanto ba kasawar ka bace ta ya kan gare saurin kansa ne kadai da lalacewar sa kadai ta sa ya kan gare to shine al-mawqidatul hasana na uku wanda shi yana raye akan barna ya kuma san farna ce karshe ma kiran mutane yake zuwa ga farna ba wai ya jahilce ta bane ba kila in ka dawo aya da ke nuna abin da yake ba daidai bane zai riga kai karshen aya in ka dawo hadisi ga ka je karshe zai maka tafari da yana cikin wuri kaza ko na wuri kaza to wannan yana bukatar mujadala wajadilhu yana bukatar a yi mujadala dan za a yi jayayya da shi amfani yin mujadala da shi ko dai ubangiji ta'ala ya sa shiriyar sa a hannunka ka zanto kai da sababi ko kuma in shi bai shirya ba mabiyansa su ga cewa lallai ka samu nasarar ribato su ko kuma ka jefa masa domin idan ka samu mataki na jefawa dan adawa da kai takka ba kamar nasara ke. yana adawa da kai cewa duk abin da gaba da ƙarya ne kai makiyin annabi ne kai makiyin bayan Allah ne makiyin auliya wa salihuna ne maki arifi ne as-salihuna <laughs> to sai sai ya ji ka zo ka koro dalili a gaban malamin malamin na inda inda duk abin da ka kawo kokari yake ya ta wuni ta wuni wanda yake ba'i to nan gurin da san duka din da aminci da yake da kan malamin shi duka fara samu kuma ina ga malamin gaskiya ne wani karfa ina ganin saboda da kin da abin da Allah zai tsire da mu ya san tsira wallahi ka san tsira to shi ne amfanin ka yi mujadala to amma mujadala ba da mai da'a bane zai iya mujadala akwai wanda yake yana da ilimi kwarai da gaske amma idan an zo fagen mutu bai iya mutu yanzu kamar sai Muhammadu Aminu Sankiti duk ayyuka da malami ne malami ne ya koyar da manyan malamai da suke bin ba da sauran manyan malamai amma duk ɗalibai da suka rayu da suka ce bai iya musu ba da sun fara musu da ɗalibai sai ka ga yayi bai iya musu ba in ka da ya baya iya gamsar da kai amma in zai rubutu to wannan kafin su karanta daga baya sai kafin san zaka kwaci kafin ka amma inda suna shi bai iya mutu amma kaga in kana sauraron sai Muhammad na jina Albani ya iya mutu kwarai da ya iya jadal uslubi na jadal bai wani da ilimi ban kuma shi wannan daban sannan akwai wani ya iya mutu sannan kuma yana da ilimi din amma kuma yana da zuciya to idan abokin fada da kai abokin adawa da kai ya kware wajen bid'a to kawai da dangantar da zargi ka ko ya maka wani abinci, ko ya kalle maka ba ya ce Allah ka ganga da wata Wula irin ta wata adarawa ko mai to shi kenan sai sai ka kufula da ka kufula duk dalilan ka sun rubi ina fata an fahimta dan ba iya kawo dalili lokacin ana cikin fushi sai annabi ake iya kawo dalili duk yadda ka haddace abu inda kai fushi sai ka cewa ya bace maka to da ka ga mai fushi ba za a yi muqabala da shi wanda yake mai iya haddace ba za a yi muqabala da shi ba wanda yake inda inda wajen koro dalili ba za a yi muqabala da shi ya kamata duk wanda za a jaji to sai iya kawo nasi ko ya kawo shi lafazin sa ko ya kawo shi ta hanyar ma'ana gyararriyar ma'ana sai da an koma ayar za a ji a ga haka ma'anar su to wannan shine mutumin da zai yi ina ba da amfani da Allah ke wata jirgin kai mutu da su billati hi asan da hanya wadda ke ta a cikin wata sura daban inna rabbaka huwa alam bi man dalla an sabil wa huwa alam bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin inna rabbaka huwa alam man yadillu an sabili wa huwa alam bil muhtadin cikin suratul an'am ma'ana ubangiji shine mafi sanin wa ya shine mafi sanin wa yake kan shari'a lafazin a'lamu anan gurin suka ce ko da yake zo a siga ta af'al maf'ul af'al tafdil to amma baya nufin ya dullu faqat ala mujarrad sifa la yadullu ala tafdil baya nuna tafdil me kike nufi da wannan zace domin idan mun dauka a'lamu yana nan akan sigarsa da ma'anarsa ta fi af'alu tafdil abun nufi banda Allah akwai wanda ya san shiryayye banda Allah akwai wanda ya san barka ma'ana kawai Allah ya fi wancan sani ne amma akwai wanda ya sani banda shi domin ko dai zanto an sani ko ya zanto an fi sani mai sani mafi sani ba guda biyu bane ba yayin da duk aka ce mafi sani daura da shi akwai wa akwai mai sani sannan daura da mai sani kuma akwai wa wanda ya jahilta mara sani kenan to bi sa idan muka fassara a'lamu anan gurin cewa yana na akan siga ta tafdil suka ce zai bayu zuwa ga cewa ce wani ya san abin da ke cikin zukata na siriya ko bata banda Allah matakar abu dai kawai Allah ya fi sani ne amma wani tafsir shi ma ya dan sani to shine suka ce a afa al tafsir anan gurin ya dullu ala mujarrad sifa la yadullu ala tafsir bi ma'ana inna rabbaka huwa alimun biman dalla an sabili wa huwa alimun bil muhtadin ubangiji ne masanin wa ya bace daga tabarkin sa ubangiji ne mai sanin wa yake kan tabarkin sa ba wai mafi sani ba dan ka tabbatar da akwai mai sani banda shi ko Allah shi kadai ne wanda yake alimu bi zati sudur wannan kuwa sananne ne a cikin larabci al tafsir yake zo ba akan sigar ta ba ga kan fara na cewa wa in muddatil aidi ila zati lam akun bi ajalihim إذا أجزاء القوم أعجل كذا لفظ أعجل أفعل تفصيل لي أما لم أكن بآجلهم إذا أجزاء القوم أعجل هنا بدأ بيتا وهو على ذنوبهم جل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وبجد ذلك وإن عاقبتم إذا هل كنت عقوبة فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به to ku yi ukuba da kusan kwacin abin da aka yi muku ukuba ne amma wala in sabartum inda ake za ku yi hakuri ku zure, ku nemi lada a wajen Allah lahu wa khairul da wannan shine mafi alheri ga dukkan masu yin hakuri din abinda wannan aya take nuna wa halaccin ramuwa idan an yi maka ba daidai ba amma inda za ka yi abuwa da rangwame da shi aka fi so dukkan mutumin da ya taka ka kana da damar ka sai ya tsaya kai maka ka rama takawar in kai haka ba haramun kai ba ja'izi ne amma inda za ka yi hakuri da abuwa to shi aka fi so dukkan mutumin da ya mare ka ko ya angare ka ko ya tunkuɗe ka kana da damar ka sai sai ta rama daidai abin da ya maka in ka haka ba haramci kai ba ne amma inda za ka yi ramba mai da afwa sai aka fi shine wa ina asabatum fa asibu bi bi amma in sabartum huwa kamar yadda Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu kamar yadda yake wa alaihim fiha nafsa bin-nafs wal aina bil ayn wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sai ce wal juruha qisa mahallu shahidi kenan a cikin akwai akwai ramuwa daidai da abin da maka sai ce amma fa man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun da mutum zai yafe yayin rambo ne to wannan shi aka so da ba sai ya nemi rama din ina ba za mu a shi wurin kaga ramuwa ne hukuncin da da'ibi amma yin abuwa fa kai rangwame da afuwa wannan menene falala to da wannan jaizin da wannan falalan wanne yake nan falalan ya fi sai sai wala in sabatum lahu khairul sabirin inda za ku jure ku yi hakuri to da shi aka fito ga masu hakuri din wasbir wa ma sabruka illa billah ka jura hakuri ya kai wannan manzo ka jura hakuri ya kai mai sauraron alqur'ani amma wa ma sabruka illa billah ba za ka yi hakuri din nan ba sai in akwai da wanda kasafin Allah sai da muwafaka na ubangiji a ce duka roƙon Allah ya datar da kai ka zama mai hakuri ko da ba ka da tasabbar in lam takun sabiran ma'ana in ba ka da hakuri ma ka takallafu sabara ka rinka kokarin kakalan hakuri har ya zo mai sifarka kamar yadda zaka yi kakalan kyauta in kai marwaci ne har zuciyarka ta saba da mai da kyauta din kamar yadda zaka yi kakalan kame kai in kai mai zalama ne da kwaɗayi da mayata har ka saba kanka mai kame kai domin ya ce man yu'ifahu Allah wa man yatasabbar yusabbihu Allah dukkan mutumin da ya kokarin koyan kame kai to sai Allah ya sanya kame kai ya zama sifarsa dukkan wanda ya kokarin koyan hakuri ba sifarsa bane da ba ya hakuri amma yana kokarin koyo to sai Allah ya mai da abin ya zanto sifarsa ina fata an fahimta wa ma sabruka illa billah hakurinka ba zai taba yiwa ba sai abin da ya gamu da kasar ubangiji wala ta hazan alaihim karka damu akan abin da suke na kafirci Allah ba zai kama ka da shi ba kai dai kai wa'azi su ne ba su ji ba wala ta kufi zaitun mimma yamkurun karka kasance cikin kunci dangane da abin da suke kullawa na makirci ne yau da gobe daga sun tutar da kai sun tutar da da'awarka ba za su iya cin nasara kai dai ka ba hanyar da aka zana maka cin nasara a hannun ubangiji yake dukkan wani kakale da mabu idan za su yi ba za su hana ka cin nasara ba da izinin ubangiji ka to wannan aya wa in aqabtum fa بمثل ما أوصفتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين da ita da wajza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah da wanda suka kama ita kamar kamar ita da alaikum fa tadu alaihi bi mithli ma tada alaikum idan muka dauki lafazin al-uquba uquba muka muka dauki lafazin al-i'tida sai muka cewa tsakanin wanda yayi da farko da kuma wanda ke ramawa yayi waye ya tantance a ce masa dan adda? mai farko shine ya shi shine ya zalunci shine ya sayya to shi wanda ya rama mun ce abin da ya ja'izi ne tunda ja'izi ne abin da ya zama ta'addanci abin da ya zama sayya to amma tare da haka sai Allah ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun shi da ya na farko sayyi'a ya kai kuma sai kai me sayyi'atun misluha yanzu za ka yi sayyi'a kenan wanda ya ketare ma ga aka ce ka ketare maka shi da ya ketaro shi ya ta'addanci kai kuma da kalama wannan ba ta'addanci bane ba amma duk da haka sai aka ce fa atadu alaihi bi mithli ma da alaikum wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin shi ne abinda a larabci ko a balaga suke kira da suna mutakala abinda shi ne mutakala ga lafazin da wannan da wancan duk ɗaya ne ta fuskar harufan kila har wata su to amma sun sha bamban ta fuskar ma'ana lafazi ne guda biyu amma sun sha bamban da ne ta fuskar sayyi'atun sayyi'a wannan sayyi'a wannan sayyi'a amma sayyi'atul ula hiya sayyi'a as-sayyi'atu thaniya laysa bi sayyi'a da annaha jaza فمن اهتدى عليكم فاتوا الاسلام الاول هو الاهتداء والاهتداء الثاني ليس باهتداء ليس باهتداء حقيقه وانما هو جزاء ina ba za mu fahimta ma'ana malamai sun kawo wannan dan ranar yau dan kana dauka dukkan su biyan abin da suke kenan matsayin su ba matsayin su dai na farko shine azalimi na biyu adalci ba azalimi bane ina ba za fahimta domin na farko an hana shi kafin yayi tun da yi ba ya kai da Allah ba amma na biyu an ba shi dama ko ya rama ko ya rama lokacin da ya rama ya saba a cikin ayyukan da bunda wato mutakala kadai na biyu ayar malamai da dama suna danganta saukarta da abin da ya faru a yakin Uhud wanda aka kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu dimbin yawa mutum 70 cikin mutanen Madina mutum 64 cikin mutanen makka mutum shida mutum nawa kenan saba'in haka suka yi shahada a cikin gudu a cikin hadda wato abin nan hamza ibn abdul muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan an kashe su ma sai aka musu tamsil wato mutla shine a mona na gawar mutum ko a yanke kunne ko a yanke hanci ko a yanke kafa ko a yanke a dai mona gawar mutum sai da baka iya gani akwai wanda bayan ya shahada an zo ma kowa ya kasa gane cikin sahabbai yar uwarsa ce ta gane ta hanyar zanen hannunsa ta hanyar ya tsunta ka gane cewa wannan ne wani amma an yi ta ta kafin shi da ba za ka iya gane kowa ya to anan gurin sai aka samu ruwayoyi daban-daban riwaya ta farko wadda Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar ya rawaito daga Afa ibn Yasa wanda shi tabi'i ne cikin tabi'ai Afa ibn Yasa yake cewa gaba ɗaya suratul Nahl makkiyya ce sai ayoyi guda uku kai daga wa in aqabtum fa aqibul bi ma mutum bihi wala in ka basu huwa kan sajin hadu zuwa karshen aya ayoyin nan guda uku yace su waɗannan madaniya ne domin sun sauka ne bayan kace sayyidina hamza sai manzon Allah ya ce la in la in azhara lillahu alaihim la umassilanna fi 30 rajulan minhum in har Allah ya bani nasara akan su to ni ma sai na kasanta na gawokin mutum 30 cikin su lokacin da musulmai suka ji wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka ce la in zaharna alaihim in har muka ci nasara akan su lanumassilan nabihim mutlaqan lam yumassilha ahadun min al-ardi bi ahadin qat in har muka ci nasara akan su to sai mun fitin na gawo su irin abin da a jahiliya ma wani bai taba wani shi ba sai mun yi wa gawo su to da suka faɗi wannan magana in ji wannan riwaya fa anzara Allah wa in aqabtum fa aqimu bi ma utum bihi wa la in tabattum lahu khairun lis-sabirin to sai dai matsala ita wannan riwaya tana da illoli guda biyu illa ta farko mursalat domin a fa'a ibn yasar tabi'i ne kai tsaye ya jingina abin da ya faru lokacin annabi ba tare da ya faɗi wanda ya gaya masa wanda ko hadisi mursali kuwa zance mafi inganci da ibi na biyu a ciki akwai rajulun mubaham wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam wanda shi ma wannan ibham amrun mushrun bi da'f al madh shi ma na nuna abin da aka rubuta a cikin ibanta da haka anan gurin wannan riwaya ta tafi da aiki ina ba da an fahimta amma ka ji galibi wasu tafsiri suna kawo ta daga nan akwai ruwaya ta gaba wadda al-Imam al-Bazzar ya rawaito cikin musnad an karbo ta daga Abu Hurairah Allah ya kare shi a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya akan gawar Hamza ibn Abdul Muttalib lokacin da ya hada ya kalli irin abin da Hamza ke ciki da yadda ake wa gawarsa bai taba ganin wani abu da ya so sa masa zuciya irin wannan ba sai manzon Allah ya rahmatullahi alayka rahmatullahi alayka in kuntu ma adintuka illa wasula lirrahim fa'ula lil khairat yake rahmar Allah ta tabbata akan kai Allah ban san ka da wani tabi'a ba na san ka shahara ne da sadar da zumunci mai yawan aikata dangan alheri wallahi laula fazlun min ba'dik ba dan kai irbuwa da dangi su ji hauki bayan ka ba da sarrani an atrukaka hatta yahsuraka Allah min budun siba da sai in kyale ka ba zan binne ka ba ko in yi maka jana'iza sai a kyale ka har Allah ta yadda kai daga cikin dabbobi dabbobi su ne saboda da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta kalma makamanciyar wannan to wannan riwaya take sai mala'ika jibril ya sauka ya karanta wa manzon Allah wa in aqabtum fa aqibu da mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabir to ita ma wannan riwaya tana da nata da'ifanci saboda rawin da ke cikin ta Salih ibn Bakir al-Murri salih ibn bakir al-murri ba'ifi ne imam al-bukhari ma ta yi munkar hadisi ibn hajar ya kawo da yace da'ifi ne a wurin malamai malaman hadisi saboda kaga wannan riwaya ita ma da'ifi ce ta haka ita ta tafi da aiki ba magana daga nan sai riwaya ta uku wanda imam al ya kawo cikin littafinsa al-hakim a nan gurin kuma ibn kathir ya dangana ta ba tare da sanadi ya dangana ta zuwa ga Abdullahi ibn Imam Ahmad a cikin musulun da ko zawaid na musulun ita wannan riwaya abin da suke cewa an karɓo daga Ubay bin lokacin da ranar Uhud ta zo an kace mutum 60 da hudu cikin mutanen Madina shi da kuma cikin Makka a wannan lokaci sai mutanen Madina suke cewa in Allah ya sake hada mu wata rana tare da musulkai lanumassilan nabi to wallahi sai mun katanta na gawar su irin yadda suka katanta na gawar ɗan uwanmu da suka faɗi wannan magana ana nan sai ranar fatawa maka su da ranar fatawa maka ta zo an tare ƙwarai dawa waɗanda su ne suka yi wancan ta'addancin ko waɗansu daga cikin su ko dangin wanda suka yi ta'addancin wani mutum cikin mutanen madina ke cewa la a arifu ƙwarai ma da yau daga yau sunan ƙwarai da aka da cikin tarihi ma'ana za mu musu kata kai da suka hawa yan uwan mu an gane ko to wannan riwaya ta ce nan ta ce sai Allah ya saukar da wannan aya wa ina aqamtum fa aqibu bi mithli ma uqibatum bihi wa in sabartum huwa khairul wa wato gidan yau gashi kun ci nasara kun shigo makka kun rinjaye kurekawa za ku musu duk abin da kuke so in kun ga dama yadda suka yi muku abin da kuka yi ma sai ku zo ku raba to amma sai Allah ya a ah, wa in aqabtum fa asu in dai za ku yi ku yi daidai abin da aka muku ba magana ku kara ko ku yi sama da abin da aka muku ko ku yi kaza ko ku yi kaza ko ku yi kaza to ita wannan riwaya ko shakka babu ta tabbata malaman hadisi da dama sun inda ta imamu nasa'i ya kawo cikin kitabun tafsir shi. wanda suke yi ta hakikin sun inganta ta da dai malaman hadisi da dama to da haka kenan abinda wannan ke ba mu haske shine suratul nahl ko da yake makkiyya waɗannan ayoyi guda uku wato su yan madina dama abin da ake nufi da madaniya abin da ya soka bayan mai bayan hijira in ya sauka a masa ko cikin garin madina to kawai abin da za mu fahimta na sako da ke cikin wannan koro waɗannan ruwayoyi wato maganar da ke cewa an saukar da su ne a uhudu ruwayoyi ne zai amma maganar da ke cewa an saukar da su ne a ina a makka lokacin da aka je fito baka wannan ruwayan sahihiyar ruwaya ma'ana waɗannan ayoyi guda uku na karshe an saukar da su ne a wannan lokaci duk da cewa akwai waɗansu daga cikin malaman ulumul qur'an da suke ɗaukan duka gaba ɗaya suratul nahl makiyya suna da uzuri magana su ba su da wancan ba domin cikin malaman ulumul qur'an akwai waɗanda suke ganin ya iya yiwa da aya ko sura ta sauka sama da sau ɗaya bi ma'ana ta sauka a makka kuma ta sake sauka a madina suna buga misalin wannan da suratul fatiha suratul fatiha bil ijma' an saukar da ita a makka Allah ya faɗa cikin suratul hijri wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kuma tafsiri mafi inganci radihi sab'an min al-masani anan gurin shine me suratul fatiha dan manzo Allah da kansa ya faɗa cikin sahih bukari yake cewa hiya sab'ul masani wal qur'an al ita suratul fatiha ita ce sabul masani to tunda a cikin suratul hijra aka ce mun baka sabul masani kuma sabul masani masani ita ce fatiha kuma suratul hijri makkiya ce bittifaq wannan yana suratul fatiha ne take makkiya amma sai ga hadisi cikin sahih muslim kuma wanda shi kuma ya inganta manzon Allah na zaune a Madina mala'ika Jibril ya zo masa yake ce masa a yau din an bude wata koba a sama kafin yau ba a taɓa bude ta ba kuma wani mala'ika ya sauka kafin yau bai taɓa saukowa sararin duniya ba na zo maka da haske guda biyu waɗanda kafin ka babu wani annabi da aka taɓa bari haske na farko suratul fatiha haske na biyu khawati musuratul bakara amma da sun zuwa kai to kaga annan nan gurin da wannan hadisi da ke cikin muslim an sake saukar da suratul fatiha a ina bayan da can an riga an riga an saukar da ita a makka shi yasa malaman ulumul qur'an kamar su imamu suyuti da wannan su suka yi babi cikin littattafan su na babu ma takarrara nuzuluhu babi da yake magana a wani adadi na ayoyin da sun saukar su ta maimaita a saukar da su a makka a sake saukar da su a madina ko ala kan da a saukar da su sau biyu ko da duka a makka ne ko da duka a madina ne ko kuma wani bangaren makiya wani bangaren madaniya a ce a nan wurin idan wani zo ce mana suratul nahl gaba ɗaya makiya za mu musu idan wani zo cewa suratul nahl makkiya ce sai ayoyi guda uku muna da waya da tabbatar da wannan wancan zance kuma cewa dukkan ta makkiya ne akwai taujihin da zamu yi da zuwa a take da wannan shine abinda wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la takfi zakim mimma yamkurun sai aya ta إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون mu'minun Allah ce inna Allah ba allazina taqaw lalle ubangiji yana tare da wanda suke da takawa wallazina hum yana tare da kuma waɗanda suke masu ihsani ma'iyya ta ubangiji iri akwai ma'iyya amma akwai kuma ma'iyya abin da ake nufi da ma'iyya amma ubangiji na tare da kowa cikin bayansa ma'iyya ta ilimi ma'iyya ta ji ma'iyya ta gani ba inda za a yi abu bai zama ko bai gani ba ko bai sani yana tare da kowa ma'iyya ta ihata ma'iyya ta alqahar wa huwa alqahir fawqa ibadi amma kuma akwai ma'iyya sassa, yana tare da bayan sababune bin nasri ta hanyar ta ba su nasara wa ta'ayidi ta hanyar karfafa su wa tawfiqi ta hanyar gamdakatar din shi tare su da haka anan gurin ma'iyya take cikin nan gurin ma'iyya ce sassa. inna allaha ma'al ladina taqaw lalle allah yana tare da masu taqwa wal ladina hum muhsinun yana tare da masu ihsani shekul islam ibn taymiya yayi magana mai kyau game da wannan aya yace a takawa tana da ma'ana mai faɗi haka insani yana da ma'ana mai faɗi amma idan an haɗa su da juna ma'anar kowa na zama daban-daban a takawa a nan gurin sai ya zanto inna allaha ma'al ladina taqaw Allah na tare da masu takawa ma'ana wanda suka kyautata dangantaka tsakaninsu da Allah wallazina hum muslimun kuma suka kyautata dangantaka tsakaninsu da halitta ina da an fahimta a nan sai zanto takawa tana nufin kyautar dangantaka tsakanin ka da ubangiji cikin duk abin da Allah ya shar'anta wanda babu haƙƙin wani a kamar sallah babu haƙƙin ko a ciki mahadu haƙƙin Allah ta'ala alai ina fata an fahimta amma ihsani sai zanto cikin abin da Allah ya shar'anta amma akwai haƙƙin wani a ciki kamar zakka haƙƙi ne da Allah ya wadanta akan ka amma kuma akwai haƙƙin ne bil adama waɗanda zaka baiwa kamar biyayya ga iyaye da sauransu a sai kenan duk irin yadda mutum ya kyautata alaka su da ubangiji da kuma ana buƙatar ya kyautata alaka su da mai da yan uwansa da halittu gaba domin kare wancan ba tare da tsare wannan ba ba zai sa mutum ya samu kamala ta bani adam da ake bukata jama'a wannan shine karshen ma'anonin da ubangiji ta ala ya ba ni ikon faɗo muku na waɗannan ayoyi kuma sai ku haƙuri kun ga malamai da sun zo zalimi ido wallahi ban taɓa yin tafsiri mai wahala bai da yau da sai kun zo zalimi ido ga kuma da abba wala ibrahim khalil malam ahmad bin salama abdul ga sanan dai kun kawai dai kan da sallan ubangiji alhamdulillah alhamdulillah Thank you. kafin in gabatar mu a yau wannan rana ta sha nawa ga wata sha shida ko sha shida ga watan shaban a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne yammaci na biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya babban makasudin haɗuwar mu a yau don mu isar muku wani sako da sunan gamamman kwamiti da dukkan majalai wanda ya shafi malamai da kuma majalisai na ahlus sunna na Kano gaba ɗaya don haka sakon da za a isar sunan sako ne wanda dukkan malamai da aka sani suna da'awa akan tafarkin sunna sawa'un waɗanda suka riga suka zo nan gurin ko waɗanda wani kudiri ya hana su zo ba su samu damar zuwa ba da yawon su ne muke isar da wannan sako kuma sako ne da ya shafe mu duka ina ba ta fahimta dangane da waɗanda sauki kawai suke ji kira ko za su daga kasa daga cikin waɗanda suke nan waje a nan dama na akwai malam ahmad murtala wanda na cikin members na wannan kwamiti da ya shafe na malamai masu da'awa na ahlus suna akwai malam abdulkadir isma'il akwai malam abubakar hussein akwai malam ali aliyu abubakar a nan kuma tare da ni akwai malam abba adam koki akwai malam abubakar umar rijiyar lemo akwai malam ibrahim khalil akwai malam aminu ibrahim daurawa akwai malam muhammad sani ashir akwai alan rabi'u umar akwai sheikh abdulwahab abdullah a nan bayana na manta imamu ahadu sunna wal jama'a daga nan wurin kuma akwai akwai malam nasir yahaya cikin waɗanda ba su zo ba ko ba mu gansu ba ko suna hanya ko suna waje ba mu sani ba akwai malam muhammad bin usman akwai malam abdullahi salim fatika da dai sauran yan uwa malamai sannan kuma malam mu'azzam sulaiman khalid sannan kuma da alhaji abdullahi bature dan kasuwa ne ko mai wa'azi ne malami ne a waɗanda zai ambata duk gasu a nan a gaban mu muna tare da haka za ku ji sakon daga wajen malam abba kuma sakon da muke fatan daga nan da an ji shi abinda aka karantar da kai na sakon in ka gamsu fa biha wani mai haka ake bukata in baka gamsu ba ba sai ka yi musu ko jayayya ko rigima da mu ba sai ka rike na kan kai tai ina fata fahimta yawwa wala abba bismillah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 أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a wannan sako ne daga majalisar ta'awun bainar du'a ko majalisar haɗin kan limamai da malamai sarkiyu ahalin sunna bismillahir rahmanir rahim godiya tabbata ga Allah tsira da abinci tabbata ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya bisa la'akari da gabatowar wata Ramadan wannan majalisa mai albarka mai suna a sama wannan majalisi mai suna a sama ya ga ya wadaba ya kuskantar da al'ummar musulmi dangane da matsayarsa akan wannan matsala ta ganin wata da ɗaukar azumin ramadana da aiwatar da ƙaramar sallah da babbar sallah bayan zama da tattaunawa ta musamman a kan wannan matsala wannan majalisi ya zartar da cewa lallai musulmi za su ɗauki azumi da zaran sun ji kwakwarar sanarwa daga mai martaba sarkin musulmi ko kuma daga masu martaba sarakunan musulunci na kowanne gari haka kuma mutane za su yi za su ji sannan kuma su bi abinda sarakunan musulunci suka sanar dangane da lokacin sauke azumi da aiwatar da idin na masalla. har ila yau dukkanin malamai sun tabbatar da cewa za a ji sannan kuma za a ji dukkan abinda masu martaba sarakunan musulmi suka sanar da al'umma dangane da sallar layya idan wannan idi ya kasance bayan arfa bayan arfa shi kenan idan kuma lissafin al'ummar musulmin Nijeriya ya yi karo da ranar arfa wannan majalisai wannan majalisi yana fatan a wannan hali mutane ba za su aiwatar da gaban kansu ba za su saurari su ji sanarwa daga sarakunan daga sarakunan musulunci za su za su sanarwa daga sarakunan musulunci za su bayyana wa al'ummar musulmi idan har sun sanar da cewa za a yi idi da layya a ranar da take ita ce ranar arfa to lallai musulmi za su ji wannan umarni sau da kafa ta fuskar aiwatar da idi da layya da layya a matsayin wannan rana ita ce ranar babbar sallah idan kuma waɗanda suke aikin hajji suna koda koda kuwa wanda suke aikin hajji suna aiwar arfa ko waɗansu ƙasashe suna aiwatar da azumin arfa a wannan rana wannan majalisi ya cimma kaiwa ga wannan matsaya da wannan matsayi wannan matsayi da da aka bayyana ba da aka bayyana a sama tare da aka yi da cewa akwai wasu daga cikin shugabanni waɗanda suna da waɗansu aibubbuka da illoli na karan kansu amma duk da haka wannan ba zai hana a ɗauki umarni daga wurin shugabanni ba musamman a cikin abin da yake na alfairi ne da kuma haɗin kan al'ummar musulmi ha kuma wannan majalisi yana sane da cewa za a iya samun waɗansu kurakurai waɗansu gyare-gyare dangane da yanda ake aiwatar da ganin wata don haka ne wannan majalisi ya dukufa kan binciko irin waɗannan kusakurai domin miƙa su da inda ya dace a miƙa su ta hanyar nasiha da aiki da ilimi da fatan Allah maɗaukacin sarki zai datar da mu da ga tafarki madaidaici ya kuma haɗa kan wannan al'umma akan alkhairi har ila yau kuma muna roƙon Allah maɗaukaki kan ya shiryar da shugabanninmu ga dukkan alkhairi ya kuma taimaka musu a kan ayyukan musulunci da kuma aiwatar da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari da fatan Allah da fatan Allah zai samu sami dukkan alkhairan da suke cikin watan Ramadan da sauran shekara baki ɗaya aini muke ta adik wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu majalisar sa'awa a wannan shine takaitaccen aini sakon mu ga al'umma kuma malam ya riga ya shimfiɗa wasu suke da kyawa ke wanda mu matsayin da muka ɗauka kenan wa salamu alaikum wa rahmatullah ba bukatar wani ta'aliki ko sharhi ko tambaya lokaci ya riga yayi kuma a yanzu nake amfani da wani dama in sanar da ku cewa daga yau ne mun dakatar da ko da yake ni ban sani ba kalma na Abdulhabi ce na mata ba dare ba ni dai na dakatar da dukkan karatu suka na da aka san ina yi har sai Allah ya kai mu bayan sallah wassalamu alaikum warahmatullahi